Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da tsarin fasfon yanar gizo a Birtaniya don 'yan kasar su samu sauƙin samun fasfo. To ko menene wannan ke nufi ga 'yan Najeriya a ciki da wajen kasar da ke fuskantar kalubale wajen samu ko sabunta fasfo ɗinsu? a gaskiya a lokacin baya yin passport a nan london tana da matukan wahala balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport amma alhamdulillah da an kaddamar da passport din da wanda kana gida akan kwamfuta za ka iya ka yi a zaune a wuri daya wannan ci gaba ne mai kyau wani dan najeriya mazaunan birtaniya kenan muna tafa da karin bayani Bayan haka za mu kawo muku rahoto a kan cika shekara 60 da kafa hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta USAID wacce ta taka muhimmiyar rawa a Najeriya. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman a kan ƙungiyoyin matasa da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka da mummunan matsalar ayyukan agaji a Afghanistan. Ya kara da cewar ƙasar na fama da irin wannan rikici ko kamun sojojin Taliban su kwace iko a watan Agusta. A makon da ya gabata ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Wattaki ya rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ga Majalisar Dokokin Amurka inda ya yi gargaɗin kwararar 'yan gudun hijira da yawa daga Afghanistan har sai Amurka ta buɗe asusun fiye da dala biliyan tara na kaddarorin babban bankin Afghanistan da kuma janye sauran takunkumi da ta ba na sha'anin tattalin arziki a ƙasar. Abin takaici tun kafin sauyi da aka samu a tsakiyar watan Agusta afghanistan ta shiga mummunan matsalar ayyukan agaji abin da ya sa muka ga ta azzara yana da nasaba da fitar da agajin ƙasa da ƙasa wanda afghanistan tattalin arzikinta ya dogara da shi sosai tun a cikin shekaru ashirin wakilin amurka na musamman a afghanistan thomas west ya shaidawa muryar amurka a wata hira da aka yi da shi a ranar talata hira ta farko da ya a gaban TV tun bayan ya hau kan wannan sabon mukamin mun bayyana karar cewar idan su taliban sun zaɓi hanyar soji zuwa madafan iko wannan taimakon zai ɓace kuma abin da yake faruwa kenan in ji shi. Masu sauraron ƙaran wasu turawa uku da ake zargi da kashe wani matashi bakin fata ɗan Amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau Laraba bayan shafe sa'o'i shida a jiya talata ba tare da kaiwa ga wani hukunci ba. Wannan shari'a wacce ta raba kan al'ummar kudancin Amurka ta sake jefa Amurka cikin wani yanayi na yin amfani da ƙarfi da ya haddasa kisa da aka yi wa wani daga cikin tsirarin ƙabilu. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen muhawarar da ake yi a kan Gregory mckell mai shekaru 65 da ɗansa Travis McKell mai shekaru 35 sai wani makwabcinsa William Roddy Bryan mai shekaru 52 waɗanda ake zargi da bin Ahmed Abri da kuma kashe shi a wajen Brunswick a jihar Georgia a watan Fabrairun 2020. a lokacin zaman shari'ar da ta ɗauki tsawon lokaci alkalan kotun sun saurari bayanai masu cin karo da juna na abin da ya faru daga bakin lauyoyi da ke kare waɗanda ake ƙara da kuma mai shigar da ƙara na gwamnati sun yanke shawarar kai wa Ahmed Abri hari a kan titinsu ne saboda bakin fata ne da ke gudu a kan titin nasu in ji babban mai gabatar da ƙara Linda Dinikoski. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakin sa Jill sun baiwa jama'a abinci da naman talotalo da dankali a jiya talata a babban ɗakin dafa abinci na gundumar Columbia. Gidan abinci da ke yin abinci ga makarantu da wuraren marasa masu tsugunni a Washington DC gabanin hutun kaka a Amurka na wannan makon. mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da mijinta Doc enov sun haɗu da Biden da matarsa waɗanda su ma suka raba koren wake da nama bi da bi. Ma'auratan biyu kuma da mai dafa abinci Joe Andrew ya bi sahunsu sun haɗa kayan abinci na bikin cika ciki tare da ma'aikatan wannan gidan abincin. Amurkawa kan yi bikin kaka na cika ciki a ranar Alhamis. tare da abincin gargajiya waɗanda galibi ya haɗa da naman talotalo, dankali, kayan shaye-shaye da sauran kayan kwalama. Da aka tambaye shi abin da yake godiya da shi, shugaba Joe Biden ya gaya wa manema labarai cewa yana godewa mutane da suke tsaye a kusa da shi. Bayan taron kyautatawa al'umma, Biden ya wuce filin jirgin Andrews don tafiya zuwa Nutchurk a jihar Massachusetts inda aka shirya hutu na sauran mako. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin kamun da Indiya ta yi wa fitaccen ɗan gwagwarmaya Karman Feroz a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya. Hukumar bincike ta ƙasar ta kama Kumar da yammacin ranar Litinin yayin da kuma take gudanar da bincike a gidansa da ofishinsa da ke Srinagar. ana tsare da shi ne a ƙarƙashin dokar hana ayyuka da suka saba wa dokar indiya wacce ta baiwa hukumomi damar tsare wani har na tsawon watanni shida ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba angelita bayans mataimakiyarsa shugaban masu kare haƙƙin bil'adama na duniya robert f kennedy da ke amurka ya shaida muryar amurka cewar manufar gwamnatin indiya ta kara yin amfani da ƙarfin dokar don bin mutane da ke bayyana ra'ayinsu da kuma yin tir da wannan cin zarafi da kuma zargin jajirtattun masu kare haƙƙin bil'adama kamar su mr Frars. ya ƙara da cewar matakin yana taimakawa wajen aika saƙon barazana ga sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan abin da ka iya faruwa idan suka kuskura suka ci gaba da aikin nasu. Firaministan Poland Mateusz Morawiecki a jiya talata ya ce ƙoƙarin diflomasiyya da Turkiyya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu sun taimaka wajen daidaita al'amura a kan iyakar Poland da Belarus. Amma kuma ya ce akwai alamun rikicin ba zai kawo ƙarshe cikin gaggawa ba. makonni da yawa Poland da tarayyar Turai sun zargi gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da yin amfani da bakin haure galibi daga Afirka gabas da tsakiya da Afghanistan a matsayin makami ta hanyar gayyatar su su shiga Belarus da kuma kai su kan iyakar Poland. Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da ingantaccen tsarin fasfon yanar gizo a Birtaniya don inganta aikin neman fasfo ga 'yan Najeriya a ciki da wajen kasar. Wasu 'yan kasar dai sun yaba da wannan mataki. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf. An daɗe ana kai ruwa rana a game da matsalolin nema ko sabunta fasbo a ofisoshin hukumar kula da shige da ficen Najeriya da ma ofisoshin jakarancin ƙasar a waje inda 'yan ƙasar da dama ke kokawa akan tsawon lokaci da ake ɗauka wajen samun sabon fasbo ko sabuntawa zargin ma'aikata da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata zalunci a wajen aiki da dai sauransu. Matsalolin dai sun ƙara ta'azzara ne daga shekarar dubu biyu da ashirin inda bidiyoyi kan yanayin da wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen Larabawa Amurka Britain Birtaniya, Jamus da dai sauransu ke ciki na rasa aiki da barazanar ta su zuwa Najeriya sakamakon rashin iya sabunta fasbo ɗinsu a kan lokaci. Sai dai a watan Mayu, ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce daga ranar ɗaya ga watan Yunin shekarar ɗaya ba da fasbo ga 'yan Najeriya zai ɗauke tsawon makonni shida ne kawai. Lamarin da ya ci tura sakamakon yawan adadin 'yan ƙasar da ke neman fasbo ɗin. Gwamnatin Najeriya dai ta ƙaddamar da tsarin fasbon yanar gizo a ƙasar Birtaniya don inganta aikin da ake ke yi kawo ƙarshen masu damfarar 'yan ƙasar da sunan sama masu fasbo da kuma rage wahalar da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje ke fuskanta kamar yadda minista Ra'ub Arabe Shola ya bayyana a yayin taron ƙaddamarwan. Enhanced e-passport means enhanced security, enhanced uh, integrity and elimination of sharp practices in passport business administration. We are upgrading every aspect of that process, which means we are eliminating physical contact. We are not starting immediately, but we are reducing it. Sabon tsarin fasban yanar gizo da aka kaddamar yana da inganci da kariya musamman inda ake amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato nin wajen aikin samar da fasbo ɗin da zammar hana masu sace fasbo su amfani da shi kamar yadda makaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Jere ya bayyana. The enhanced one has more security features. That's why are graduating from the non-enhanced to enhanced. More security features in view of uh, security challenges are having. We want to take uh, biometrics features of Nigerians in and out of the country. These are some of the advantages we have for the enhanced passport. Mataimakin jakadan Najeriya a kasar Birtaniya, ambasada Sani Suleiman ya yi karin bayani akan sabon fasfon yanar gizon. Na farko ina son tabbatar muke da cewar wannan abin da aka gabatar da shi shine na farko a duk duniya bayan gabatarwa da aka yi a can Najeriya. A rana ɗaya muna samun mutane fiye da dubu wanda suke zuwa suke neman a musu fasfot. To wannan tsarin da aka kawo yana da mahimmanci sosai. A nan za a dinga yi akwai na shekaru goma wanda idan aka yi tafukan da ke ciki zuwa da wajen sittin da hudu ne. To kaga in an aka samu wanda ya shi shekaru goma to zai iya rage ababen da ake fuskanta ta wajen wahalo matsaloli da ake fuskanta da cikin kunsu da ake yi sosai da muna da yan basu kamar dari da goma amma a nan aka gabatar da farko da aka lance amma da hankali da hankali sauran wuraren za su samu. Ahmad Muhammad dan Najeriya mazaunin kasar Birtaniya ne. A gaskiya a lokacin baya yin passport a nan London tana da matukan wahala balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport sannan kuma ka sake komawa ka amma alhamdulillah tunda an an kaddamar da passport ɗin da wanda kana gida akan kwamfuta za ka iya ka yi a zaune a wuri ɗaya wannan ci gaba ne mai kyau. Gwamnatin Najeriya dai ta jaddada kudurinta na inganta tsarin neman fasbo ga 'yan Najeriya yayin da ta kaddamar da sabon fasbo na intanet a ƙasar Birtaniya tare da cewa za a kafa tsarin a ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashe sama da ɗari nan gaba. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. A wannan makon ne hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato USAID ke cika shekaru 60 da kafuwa. Najeriya na daga cikin kasashen da suka ci moriyar wannan hukumar musamman ta fuskar taimakon agajin jankai da wasu ayyukan raya al'umma. Hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wannan wata ne hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID ke cika shekaru 60 da fara baiwa Najeriya tallafi a fannoni daban-daban. USAID wacce ita ce hukumar farko a duniya da ta ɗau gabarar baiwa ƙasashen duniya taimako na ci gaba na da ƙawancen ba da tallafi da fiye da ƙasashe ɗari a faɗin duniya baki ɗaya. Tun dai cikin watan Nuwamban shekarar 1961 ne shugaban Amurka na wancan lokaci Mr. John Kennedy ya kafa wannan hukuma. Najeriya na daga cikin ƙasashen farko da hukumar ta fara da su. USAID wacce ke aiki da ƙungiyoyin sa kai da na fararen hula da ma gwamnatoci na taka rawa sosai wajen ceto rayuka rage talauci a ƙarfafa shugabanci nagari da kuma fannonin ci gaban ilimi lafiya da tattalin arziki A wannan shekara kaɗai USAID za ta kashe zunzurutun kuɗi dala na gugar dala har dala miliyan 787 wurin ayyukan jin kai a Najeriya. A kind of an ecosystem of security challenges, all of which are, significant because all of them affect uh, people's lives in different ways. Mataimakin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Amurka kenan, Mr. John Fena, ke min ƙarin bayani. a dangane da tsarin tallafin da suke baiwa Najeriya kan sha'anin tsaro da sauran kalubale na tsaro a Najeriya. The United States has a uh, sort of different tools and different abilities to be supportive and helpful. A zantawar wayar tangaraho da ya da 'yan jaridun Afirka daga birnin Washington DC. Mataimakin darakta mai kula da harkokin Afirka ta na gwamnatin Amurka, Mr. Nathan Holt, ya ce Amurka ta kashe sama da dala miliyan 500 wato kimanin naira biliyan 152 kenan a cikin shekaru biyu wurin samar da agaji a yankin tafkin chadi musamman shiyar arewa maso gabashin najeriya biyo bayan tarzoma irin na boko haram Alhaji Baba Ba'aba da ke zama dan masanin fika kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe ya min karin bayani. You said 94 na san su abin da yasa na san su don mu a makarantar mu lokacin a provincial secondary school na Borno shine kawai makaranta secondary da ke ta guda ɗaya ita kake wa Borno da Yobe yanzu gaba ɗaya to a lokacin ma muna samun madara na USAID in dai ba nono da kindirmo namu na gida ba dai mu madara dai da muka san cewa ana madara daga USAID ne muka san saboda haka duk wani wanda ya kai shekara saba'in zuwa sama ya san USAID to kuma a nan Borno inda nake tun da aka fara wannan fitina har zuwa yanzu shekara goma sha biyu ban zo ko ina ba a ne muna kuma shiga gari ko muna samun kotu daga waɗanda suke cikin wannan matsala musamman waɗanda aka sa su a cikin kam kam kam wanda sun kai kam sun kai wajen ashirin da wani abu yanzu ba kam da ba bata kai eh, tallafi ba akwai kungiyoyi da yawa wanda a suna ne ake ji amma dai a zahiri taimako da ake samu a fili suna bayan yusuf Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan kungiyoyin matasa. kungiyoyi kama da na 'yan kasuwa mata addinai da na matasa ana kafa su ne musamman domin taimakon kai da kai na tattauna da shugabanni da 'ya'yan kungiyar youth united group of nigeria watan kungiyar haɗa kan matasa ta nigeria a ibadan ta jihar oyo a game da yadda kungiyar ke tafiya sunana alhaji basiru bala dauko mazauni ibadan jihar oyo nigeria ni ne ciyaman na kungiyar youth united group of nigeria kungiyar mahaɗin kan matasa matasan Najeriya a nan jihar Oyo. Wannan kungiya tun wannan lokaci ne aka kafa ta. Wannan kungiya mun kafa ta tun ranar uku ga watan ɗaya na shekarar da ta wuce. A takaice yanzu muna kusan wata sha ɗaya kenan da kafa wannan kungiya. Dan muna iya kiran kungiyar jaririya. Menene mai aikace-aikacen ko ayyukan wannan kungiya? Alhamdulillah ayyukan wannan kungiya suna da yawa amma zan taba ma kaɗan daga cikinsu. Na farko akwai abubuwan da muke gani irin makabartunmu mutanenmu sun sa kasuwanci da neman kuɗi kuɗi a gaban su baya su da kulawa so kaga matasa ne mu muna neman abun da ya kamata wa jama'a muna zuwa gyaran makabartu muna gina masallatai idan wani hanyar ruwa a wani unguwa ya tushe idan a wata rijiya a wani unguwa duka haka muna zuwa muna ba da gudunmuwa kuma jama'a sun shaida kuma suna gani a takaice ma akwai makarantun da muke zuwa na islamiyya akwai yan umu marayu yan eh, ko in ce ƴaƴan mu marayu waɗanda iyayen su maza Allah ya musu kawa mata ba su iya dawaine su sai ga yaro a makarantar islamiyya ba yunifam ba yunifam a makarantar makarantar islamiyya ba kuɗin wata sai kaga wani makaranta ana koran yara saboda su wannan yaran suna marayu wa bisa wannan kungiyar muka zauna muka yi nazari cewa idan mutum ɗaya zai cire kuɗin aljihunsa ya ce ya je wannan ɗawainiya ba zai iya ba to sai muka nemi jama'a waɗanda suka san ya kamata muka je muka rijista da gwamnati da manyanmu da duk wata hukuma da ta kamata muka gaya musu manufofinmu suka amince to a hakan nan mun taimaka marayu kuma kungiyar ma muna da asusu na marayu wanda a takaice asusun zaman kansa yake yana da kuɗi da yawa gwargwado ba ma na ɓangaren kungiya ba wanda idan wani marayi rashin lafiya ɗawainiyar makaranta da sauransu muna taimakawa insha Allah. Kashi wannan kungiya ta matasa ce. Eh dalilin da yasa muka kira ta matasa saboda matasa su ne ƙashin bayan ci gaban al'umma. To yanzu da a ce tsofaffi kamar wanda suna kai shekaru saba'in tamanin tis'in suna son su shiga wannan kungiya za ku amince. Kwarai za mu amince da tsofaffi domin su ne iyayenmu a yanzu muna da tsofaffi suna ba mu shawara kuma ne musu biyayya muna bin shawara su domin su suka gajiya suka ga yau. Assalamu alaikum sunana Aliyu Alhassan Kano State mazaunin Ibadan. din ost kai ne mataimakin shugaban wannan kungiya alhamdulillah ni ne vice chairman na wannan tafiya tamu mai albarka a cikin wannan kungiya mai albarka muna neman haɗin kan al'umma mazauna yammacin ƙasar nan kuma ba ma da ka yammacin ƙasar nan ba duk da kayan da ka fito a najeriya muna maraba da kai a wannan kungiya yanzu wannan kungiya a ce mutum yana zama birnin maiduguri ko sakkwaton shehu ko yana zama a zamfara ko enugu yana da dama ya shiga wannan kungiya alhamdulillah yana da dama ya shiga wannan kungiya dukkan a yanda yake a ƙasar nan dai mazaunin kasar nan ne alhamdulillah muna maraba da zuwan shi saboda wannan kungiya ce wacce muke son ta faɗaɗa ba oyeste ba ta zama ta ƙasa ga baki ɗaya saboda za ta kawo mana ci gaban al'umma saboda wannan kungiyoyi mun kafa su akan abubuwa da dama kamar aikace aikace aikace aikacen makabarta da sauransu gyaran makarantu gyaran masallatai taimakawa marayu duk muna ciki a cikin wannan menene ka'idodin shiga wannan kungiya to alhamdulillah wannan kungiya muna da dokoki wa'anda akwai wanda idan kai laifi kungiya za ta hukunta ka eh ka mu kai da hukunta akwai ka'idodi ko dokokin da mutum zai bi kafin ya shiga kungiya menene ka'idodi ko dokokin da mutum zai bi ya zama memba na wannan kungiya to alhamdulillah muna baka fam ka cika idan ka cika za mu maka adika wanda ka zama cikin memba na kungiya da ka nan mu gaya maka shauran sharadodinta da wanda muke so da wanda ba mu so hakora muna iya da daga cikin wannan kungiya yawancin kungiyoyi suna da ka'idodi da dokokin da idan mutum ya yi laifi za a kore shi wannan kungiya ta tana da irin waɗannan dokoki illa wannan kungiya tana dauke da waɗannan waɗannan dokoki saboda na farko ƙungiyarmu ba ta yarda da yaudara da cin amana ba sata hukuncin ka kora ne haka wanda ya yi fashi bai tare da kungiya haka wanda yawa karamar yarinya fyaɗe ba mu tare da shi a cikin waɗannan laifuffuka da kalli fa kun taɓa kama wani ɗan kungiya da ɗaya daga cikin su Allah bai taɓa samun samu ɗaya daga cikin ƴan kungiyar mu da wannan halayya ba amma mun rubuta waɗannan dokoki ne saboda su zama izina ga wa'anda suka shiga wannan kungiya ɗaya ga kungiyar nan mun ba shi fam ya karanta ya ga dukkan abubuwan da suke a cikin wannan tafiya ta sunana aliyu umaru masama kana ɗaya daga cikin da ciya ko shugabannin wannan kungiya ta matasa yawon kungiya yana ɗaya daga cikin su dattijo yaya ta yaya wannan kungiya take a halin yanzu to ta yaya kungiyar mu sai dai mu Allah godiya ga yadda muke ciki alhamdulillah mu yi farin ciki ga wannan goyon bayan da ka ba mu ko muna nan muna ta yadda kungiyar mu yadda ta kamata insha Allah kafin kafa wannan kungiya ka taba shiga wata kungiya a nan Ibadan ko kudu maso yammacin Najeriya insha Allah a tun muna lokacin ojo mun kafa kungiya ta yan bulaki market yanzu wannan sabuwar kungiya da kuka kafa kuma kuna gudanar da ita wani alfanu ka samu a cikinta ni an yi min kuma na farin ciki tsakani da Allah kuma an wa magoya na insha Allah faɗa mana kaɗan daga cikin abubuwan da an kai ma to alhamdulillah lokacin da mai ɗaki na ta haihu kungiya ta taimaka min da naira dubu talatin ta ce in je in ni na kuma na farin ciki da wannan kungiya insha Allah sunana Maryam kuma mai hura maryam me ya baki shawar shiga wannan kungiya na shiga don shawa don taimaka ma jama'a na ga ana jin daɗi tare da taimaka ma jama'a sai likan kahonu taimaka ma marayu zaman lafiya da yarubawa da kowa da kowa dama ke taba shiga wata kungiya eh lalle ina shiga na kungiyar miti Allah a zamfara to anan ibadan ha ke taba shiga wata kungiya eh lalle ban taba shiga ba sai dai wannan eh sai wannan kuma shawa ta bani na shiga eh don a taimaka ma juna. Ke ga wani amfani ga shiga wannan kungiya? Lalle na ga amfani tunda an taimaka min ma ni ma da na samu karuwa an taimaka min an bani dubu talatin ina gida ma aka tura min kuma na ji daɗi. Suna na jara mai tuwo gareja kiyan lifela park. Ke ya wannan kungiya ce? Ni ya kungiya ce. Me yasa ki shiga wannan kungiya? Saboda taimakawa addinin musulunci da taimakawa marayu da zaman lafiya. Ke ga amfani shiga wannan kungiya? Na ga amfani sosai. Wani irin amfani ki gani? Amfani gashi na nan da dama abubuwa dai da dama tun ana taimakawa marayu ciki ana taimakawa addinin musulunci a ciki makabarta sauran menene dai ga an su ma mata kansu ma ana taimaka musu. Ana taimaka muku da abin sana'a ne? Ana taimaka mana. Ana wayar da kanku? Ana wayar da kanmu. A game da mi? Zaman lafiya. Abubakar Muhammad injiniya. Injiniya me za ka ce a game da wannan kungiya ta matasa? Gaskiya ba mu da zamu ce a karkashin wannan kungiya sai dai godiya da Allah da Allah ya tabbatar da manufofin mutane akan kungiyar nan kuma a a takaice ma abin da zan nuna a kai za ga mutanen da yawa da farko suna kamar an kama kungiyar ne a bisa musguna ma wasu ne ko kuma waye da sauransu a suka fahimci an gina ta ne domin ci gaban al'umma a takaice ma kungiyar nan tana da wasu abubuwan da yake suka shafi ci gaban rayuwar mutane kamar irin su Allah na jarabta mutane da wasu abubuwa haka na ko rashin lafiya ko gobara haka ko dai da sauransu dai haka to daga cikin kungiyar nan tana da wani abun da ta ɗauka ma kanta taimakawa wanda ya samu ibtila'i jara jarabawa za ta yi bakin kokarinta ta agaza masa ta bada gudunmuwanta a kansa ko kuma wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ana iya cewa ka ji daɗin kafa wannan kungiya gaskiya na fi kowa jin daɗin kafa wannan kungiya dan saboda duk abin da aka za a taimaka wani a karkashin kai kana cikin abun nan to ya kamata ka gode wa Allah ta wace hanya kuke samun kuɗaɗe a wannan kungiya to gaskiya da ina da muke samun kuɗaɗe a cikin wannan kungiyar ba wani ne yake zuwa yana kawo mana kuɗi ba ko wani dan siyasa ko a'a kawai mu ne talakawa junanmu muke hada taro kobo haka muke tallafa wa a cikin wannan kungiya kamar kun dora ma kowane dan kungiya wasu kuɗi ne a wata ko a sati duka da kasan kungiyoyi suke yi suke gudanar da al'amuran su a sati haka ana haduwa ana ba da dan hasafi daga ciki to shine muke dan hadawa cikin kungiyar tamu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla yanzu kuma ga mu na gaba wasanni a takaice kafar afirka ta kaddamar da kwallon da za a yi wasa da shi a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2022 a hukunce wadda za a yi a kasar kamaru shekara mai zuwa an yi wa kwallon suna tigo wadda wata shahararren shiga ce ta gargajiya ta kasar kamaru kungiyoyin wasa 24 za su yi amfani da kwallon cikin wasanni 52 da za a yi a gasar daga ran tara ga watan janairun shekara ta 2022 zuwa shi daga watan fabrairu na shekara ta 2022 togo shiga ce mai kala iri-iri da aka yi wa kyawawan zayyana ana tsara shigan tungo ne wa masarantu a bangaren arewa masu yamma na kasar kamaru amma tuni 'yan kamaru ke amfani da shi a bukukuwa na musamman a haka an zayyana wannan kwallon ne bisa matsayi mafi kyau da ya dace da gasan an sauƙaƙa sifofin kwallon bisa fasaha kuma ya samu sahalewan hukumar kwallon kafar duniya a yi wasa da shi a duk matsayi mai girma na wasan kwallon kafar shahararren dan wasan kwallon kafar ghana asamoah jan ya nuna cewar a ra'ayinsa fanartin da aka bar wa black stars a karawar da suka yi a wasan neman shiga gasan cin kofin duniya a Kipko stadium ya zo da sauki jan wadda ya fi duk wani dan wasan afirka zura kwallo a raga gasar cin kofin duniya da yawan goluka shida ya ce dan wasan na lesas kansas city ya tafi kasa cikin sauri ya ce a gani na hadarin ya zo da sauki daga inda nake zaune da kuma yadda na ga lamarin na jin daniel amati ya tafi kasa cikin sauki kwarai sai dai wani hanzari ba gudu ba alkalin wasan ya fi ni kusanta da inda hadarin ya abku don haka zai fi ni ganin abin da ya abku din zai kuma yu yadda aka ɗaga wasan zai iya zama silar abin da ya sa alkalin ya ba da fanaratin inji jan a cikin wata hira shugaban hukumar kwallon kafar duniya gianni infantino ya aika da wani sakon ta'aziyya ga shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana katikrock game da mutuwar mahaifinsa shugaban na gfa ya rasa ubansa mr george of simeon okrakuni ranar lahadi 21 ga watan nuwamban shekara ta 2021 shekarunsa na haikuwa 96 cikin bakin ciki muka samu labarin rasuwar mahaifinka shugaban hukumar ta fifa ya rubuta wa shugaban gfe mun sani kalmomi ba za su iya ɗauke maka baƙin ciki na rashin masoyi mutum na musamman kamar uba ba da fatar kyawawan rayuwa da aka yi tare za su kawo sanyi da haƙuri a wannan mawuyacin lokaci da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin rodwan allah tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana kuma ga takaitattun labaran duniya. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka ta damu matuka akan yadda ake samun karancin kayan agaji a ƙasar Afghanistan tun bayan da sojin Taliban suka kwace mulki a watan Agusta. masu sauraron karar wasu turawa uku da ake zargi gi da kashe wani matashi bakin fata ɗan amurka da ke tseren motsa jiki za su ci gaba da tattaunawa a yau laraba bayan sun shafe sa'o'i shida a jiya talata ba tare da kaiwa ga wata matsaya ba haka zalika an ji cewar shugaban amurka joe biden da matarsa jill sun baiwa jama'a abinci da ya hada da nama talatalo, da dankali a jiya talata a babban ɗakin dafa abinci na gundumar kwalambiya. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.